shugaban kasa babu abin da muke gani sai dai ya ji tsoron in an je wannan zabe kan yadda ya fito ya tsaya giro iri da bugu na cewa shi yana son mun je wannan zaben kowa ya yarda da abin da ya faɗi kuma yan gana da jam'iyyar mu muka ce ba mu yarda da wannan ba ka san an je aka yi zaben bai dace ba ya ji kunna kuma nan ba da jimawa ba gana za su yi zaben an an ba shi hanya ma ya ci gaba kaga zai karya mai karfin gwiwa ya gane cewa yadda yake tafiyar da lamarin kasan garin nan yan gane ba su so ba. To a gudu ne kawai yayi na rangwaye. To Alhaji Naziru wato an soke wannan zaɓen. To Alhaji Naziru abinda shi shugaban kasan yake cewa in ka duba wannan dokar da ake so a mata gyaran huska yadda za a yi jam'iyyun siyasa su zaɓi shugabannin hukumomin birane da na gundumomi da kuma sa harkan siyasa a ƙananan hukumomi. Sai ku kuka bar zancen zaɓen shugabannin gundumomi hukumomi da shugabannin birane sai kawai kuka mai da hankali wai kawai ana so a sa siyasa a cikin wato ƙananan hukumomi to wannan kuma kuna ganin kamar an samu adalci ta ɓangaren ku ai in ka duba yadda lamari yake da yadda dokan yake wato in an jefa kuri aka ce ba a tun siyasa cikin wato al'amuran hukumomi da wato unit committee. Eh, na bangaren ƙananan hukumomi kenan. Ko an jefa ba a cikin haka nan. Eh, to amma in an aka ce ba a so a kai iyaka wurin bai hana cewa mu je kuriya mu cire su shi ne shugaban kasa ya kawo sabon talonsa na neman ya ce wa ko wurin ma a kai wato lamarin mu na kasa wannan ne bai dace ba zai raba garin ne zai kawo cin gaba amma wannan ma matakin da shugaban kasa ya dauke in ka duba cikin wato dokan Ghana sati arba'in da shida ya nuna karara cewa shugaban kasa ko wani zai da ikon ya hana wato kenan eh hukumar zaɓe saboda shi wannan ma wani sabon magana ne ba wanda ke da iko ya hana su aiki ina jin zuwa gobe nan bakwai guda sai mun je court mu je mu samu ƙarin bayani kan yana da hanya ya hana jam'iyyan gaban eh, wato hukumar zaɓe na'am yanda shafi ashirin ya nuna cikin wato dokan kasan gara. To amma kuna cewa ba ku sa a kai siyasa a cikin harkan ƙananan hukumomi wato wakilan ƙananan hukumomi kenan. Amma kowa ya san a ƙashin gaskiya fi sabilillahi ana sa siyasa a wannan ɓangaren ma. Shi kuma menene matsayin ku a kai? Ai komai da ake yi da tsari da doka. Hmm. Ba yin sa da kan na zaci an yi haka sai dai kana da hujja ka tsaya kai wanda duk ya ce ma wai yana ganin ko ana abu haka nan wato a wannan bangare na na hukumomi ƙananan hukumomi da makamanta ya kawo hujja ya nuna ce muna da inda aka yi gawa ne yayi mu mun tsaya ma muka ce duk wanda ke da hujja ya kawo muna gawa ne ya tsaya kan tikitin wani jam'iyya ya je ya tsaya wani ƙananan hukumomin eh, hukuman a gwada mu da shi mu mun kai mai shi a disqualify shi. To amma kuma da kuke cewa da kuka ce da kuke cewa mutane a zaben raba gaddama su ce ba su yadda ba to amma wakilanku kuma na majalisar dokoki har aka tabbatar da wannan abin da za a yi kusan sun bada haɗin kai ya aka yi ne daga baya kuma kuka sake matsayin ku kuke cewa ba ku yadda da wannan abin ba ai ba mu taba bada a jami'iyya ba mu taba bada wato ra'ayin mu ba sai dai wangara da muka saba ba To amma wakilanku a majalisa fa? Yau ne da take aiki DOA kai wani magana kan maganan ka wato ra'ayinka ne ka nuna amma in voa suka tattara baki ɗaya, suka kawo ra'ayinsu ya sake wannan ra'ayinka